danna subscribing sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon ƙarfin na bidiyo shahararru na ban dariya sauransu. Na fito yawo gaba gaɗi babu mai yaje. gaba ga ɗiba buba iya jeje gani ba da amsa ga littafan nan na da su littafi kusan ɗari biyar minti goma minti goma ya za iya magana kawai kukunta ni na yi laifi wallahi na yi laifi amma in dai so ake warware a ɗan matsala ɗaya ɗaya a tauna wallahi tallahi billahi duk kalmomin nan da suke faɗa kawo ta sai na kawo da tafi ta muni a riwayoyi sahihai wallahi azim mafi muni kuma ne a ƙarshe za ka ga an fito da abin ƙarya ne. sa gamsassu ga waɗannan tambayoyi ba duk wanda yake saurar ko yake gani ya san malam aljabar bai ba da amsa akan waɗannan tambayoyi ba kuma maganganu da yake yi na ilimin hadisi duk wanda ya san ilimin hadisi ya san maganganu ne da yake cacca caccakuɗa maganganu waɗanda suke wato waɗansu su ba a kan doren ilimin hadisi yake gina su ba don haka mai girma eh, kwamishinan eh, harkokin addinin musulunci oh, jiya ce wani yaro ya yi rubutu ya zagi manzo Allah sakkwato sakkwato ya yi rubutu ga facebook ya faɗi maganganun da ba su da daɗin faɗi game da annabin rahama kuma cikin sakkwato nici a maka ya yi kure ai ba sakkwato ake irin wannan shiga taka mu kashewa mu kai mu akan manzon Allah iya kan mu kashe don haka du ba Kano ba Kano bace Kano yan kasuwa ne shi yasa kaga an ce ma manzon Allah dan luwadi an tsaya ana jayayya an ce ma manzon Allah kwarto an tsaya ana mu na kashewa mu kai wallahi kwadaba manzo Allah mu iya kama da shi mu kashe Allah ya gafarta mu wani yaro naga wani bawan Allah jiya ga Facebook yace wai an ce mahaukaci ne yace to ai mu ma mahaukata ne ai iyaka hankalin mu kai a taba annabi ana taba annabi mun zama mahaukata wagga ita ce magana ta gaskiya Allah Allah shi muku albarka sakwatawan shehu amin duk wanda ya kalli facebook da sauran social media da irin wanda an ka hito kwarkwata an ka ta gidan sarkin musulmi ya nuna sakkwata suna nan bisa ga tarbiyyar da dan hodiyo ya yi musu don haka Allah shi muku albarka da an sa kai ku kashe shi magana bai da hankali ba ta taso ba to bai da hankali duk bai da wanda ya ka zagi sai manzon Allah mu ma ba mu da hankali an taba annabi don haka duk irin mu bai da hankali ba mu da da an sakai ku kashe shi kuma ba shi da duk wanda ya taba manzon Allah ku kashe shi bai da hukunci ko billa ya bai taba manzon Allah bai da hukunci illa kisa musulmi in ya zagi manzon Allah ko ya ce ya tuba wannan tuba ta tsakani ne da Allah Allah amma dai sai mun kashe shi bai da hankali ya sanya ta ya sau waya bai da hankali ya sanya sau data bai da hankali ya sanya buɗe shahin facebook bai da hankali ya san da an kayo mai caya goge don mahaukaci ka waɗanga abubuwa da kun gane ku kashe shi an sa kai ku kashe shi wata kun ba shi ɗaya ba ku taɓa manzo Allah ku kashe shi babu wani hukunci ga zagin manzo Allah illa kisa in ka tubo wannan tsakaninka da Allah can in ya ga dama ya ga amma dai muna an ce mu kashe ka ku taɓa manzo Allah ku kashe shi kada ku tsaya faɗa ma hukuma a kashe ɗai in ce ba an ce ba ɗaukar doka a hannu to ciko to an ce ya laifi ga hannu yawwa haji babu babu wani hukunci ba wani tawili da wani zai ka zagi manzo Allah hukuncin kisa ko limamin maka ya zagi manzo Allah hukunci ne kisa balle wani dan iskan banza don haka ku yi tsayin ku nan tarbiyyar nan da shehu dan hudu yayi muku mu alhamdulillah kakanninmu mujahiduna ne kuma jihadin yana nan cikin zukatanmu in kana son ka san mujahiduna muke taɓa addini ha gani taɓa addini don hakan ga babu babu wani kuma babu compromise is uncompromising taɓa manzo Allah kisa ne mun gama da wannan ko wanda duk ya taɓa manzo Allah Allah ya la'ane shi ku kuma da kun ka nuna hushinku Allah ya saka muku da alkhairi yayi daidai ko gobe an kai ku yi haka nan kuma da kun samu sa'a ba jawowa akai aka hukuma ba a kashe ke kowa ya wace shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma malam ba baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shi ne in ya tashi baya tsayawa akan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa kuma abin da ake bukata akan waɗansu tambayoyin shi ne cewa in an in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani in an buƙaci cewa ya buɗe littafin karanto wa mutane still sai ya ba da cewa babu lokacin da zai buɗo littafin karanto mutane jiya ce wani yaro ya yi rubutu ya zagi manzo Allah sakkwato sakkwato ya yi rubutu ga facebook ya faɗi maganganun da ba su da daɗin faɗi game da annabin rahama kuma cikin sakkwato ce a maka ya yi kure ai ba sakkwato ake irin wannan shiga ta mu wa mu kai mu akan manzo Allah iya kanmu mu kashe don haka du ba kano ba kano bace kano yan kasuwa ne shi yasa kaga an ce ma manzon Allah dan luwadi an tsaya ana jayayya an ce ma manzon Allah kwarto an tsaya ana mu na kashewa muka yi wallahi kwadabba ma manzon Allah mu iya kama da shi mu kashe Allah ya gafarta mu wani yaro naga wani bawan Allah jiya ga Facebook yace wai an ce mahaukaci ne yace to ai mu ma mahaukata ne ai iyaka hankalin mu kan a taba annabi ana taba annabi mun zama mahaukata wagga ita ce magana ta gaskiya Allah Allah shi muku albarka sakwatawan shehu duk wanda ya kalli facebook da sauran social media da irin wanda an ka hito kwarkwata an ka ta gidan sarkin musulmi ya nuna sakwata suna nan bisa ga tarbiyyar da dan hodiyo ya yi musu don haka Allah shi muku albarka da an sakai ku kashe shi magana bai da hankali ba ta taso ba to bai da hankali duk bai da wanda ya kaza zagi sai manzon Allah mu ma ba mu da hankali an taba annabi don haka duk irin mu bai da hankali ba mu da da an sakai ku kashe shi kuma ba shi da duk wanda ya taba manzon Allah ku kashe shi bai da hukunci ko billa ya bai taba manzon Allah bai da hukunci illa kisa musulmi in ya in ya zagi manzon Allah ko ya ce ya tuba wannan tuba ta tsakani ne da Allah Allah amma dai sai mun kashe shi bai da hankali ya sanya ta ya sau waya bai da hankali ya sanya sau data bai da hankali ya sanya buɗe shahin facebook bai da hankali ya san da an kayo mai ya goge don mahaukaci ka waɗanga abubuwa da kun gane ku kashe shi an sa kai ku kashe shi kwata kun ba shi ɗaya ba kwata wa manzo Allah kashe shi babu wani hukunci ga zagin manzo Allah illa kisa in ka tubo wannan tsakaninka da Allah can in ya ga dama ya ga amma dai muna an ce mu kashe ka kwata ba manzo Allah ku kashe shi kada ku tsaya faɗa ma hukuma a kashe ɗai in ce ba an ce ba ɗaukar doka a hannu to ciko ko to an ce ya laifi ga hannu yawwa haji babu babu wani hukunci ba wani tawili da wani zai da ka zagi manzo Allah hukuncin kisa ko limamin makka ya zagi manzo Allah hukunci ne kisa balle wani dan iskan banza don haka ku yi tsayin ku nan tarbiyyar nan da shehu dan hudu yayi muku mu alhamdulillah kakanninmu mujahiduna ne kuma jihadin yana nan cikin zukatanmu in kana son ka san mujahiduna muke taɓa addini ha gani taɓa addini don hakan ga babu babu wani kuma babu compromise is uncompromising taɓa manzo Allah kisa ne mun gama da wannan ko wanda duk ya taɓa manzo Allah Allah ya la'ane shi ku kuma da kun ka nuna hushinku Allah ya saka muku da alkhairi yayi daidai ko gobe an kai ku yi haka nan kuma da kun samu sa'a ba jawo akai aka hukuma ba a kashe kowa ya wace